الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله تعالوا انتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بهذا أتها ريح عاصف رب الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا ليلا جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أهدهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فلنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تبن بلبس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شرند بيارجة رمضان هجرة تدود تريهود دار وإن دعم ya dace da sha 18 ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratun nur kuma a yau za mu ci gaba daga aya ta shida insha Allah wannan karatun yana dauke da bayanin hukuncin li'ani a tsakanin ma'aura inda ake ce ma li'an da larabci shine afarduwal wal ibad nisantar da tsakani shine al-li'an domin haka ne a suratul hijri aya ta 35 a lokacin da iblis yake yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala yayin ma annabi Adam sujuda bayan Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam Allah madaukaki yace masa wa inna alayka la'anata ila yawmiddin lalle la'anta ta tabbata gare ka har zuwa ranar hisabi me ake nufi an nisantar da iblis daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala domin haka da larabci la'anta shine nisantar da mutum daga rahamar Allah zaka ga hakan a littafin lisanul arab na ibn manzur mujallar na goma sha biyu shafin gari biyu da tisin da to haka nan malamai su ma suke fassara ita kalma ta Allah na da ta zo cikin alkur'ani da yadda ta zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar al-Imam an-Nawawi sharh Muslim juz'i na 10 shafi na 92 ki abin da yasa ake kiran aure rabuwar aure da sunan li'ani irin wannan rabuwa wato li'ani tsakanin ma'aura abin da yasa ake kiransa haka سمي لعانا لأن اللعن هو الطرد والإبعاد أصل ما أنا سينوا شين يعني سنتر دوتون وتودغ رحمر الله مدوكتي لأن كل منهما bu'udu عن صاحبه إذا أكا cewa ne ya rabu da matarsa ta hanyar li'ani wato ana nufin cewa sun nisanci juna ta inda ba za su sake haɗuwa ba har abada shi yasa aka kira shi li'ani saboda nisantar juna wa ya harmun nikahu bainahuma ala ta'bid saboda haka yasa aure yana haramta tsakanin miji da mata haramcin har abada idan aka ce sun yi li'ani a tsakanin juna wannan dalilin yasa ake kiran rabuwan auren da suna li'ani saboda rubuwa ce da ba za a sake dawowa a hadu ba wa bi khilafin mutalliki wa gairihi amma kaga kamar mutumin da ya saki matarsa ai yana iya dawowa ya aure ta ko da sakin ya kai uku ne za a kai lokacin da auren yana iya halatta tsakaninsu to amma idan aka ce an yi la'ani tsakanin mutum da matarsa babu yadda za a yi a sake dawowa wato shi yasa aka kira wannan rabuwar da suna la'ani a bayanin al-Imam an-Nawawi yace saboda li'anna kullu ya yab'udu an shi. matar ta rabu da mijin kenan har abada shi ma mijin ya rabu da matar kenan har abada wannan fassara guda kenan fassara ta biyu kamar yadda alƙabi iyabu yake faɗa yace abin da yasa ake kiran irin wannan rabuwa ta aure da sunan li'ani saboda tsinuwar Allah tana tabbata akan makaryaci da yake tsakaninsu su سمي به لأن أحد الزوجين لا يلفق عن أن يكون كاذبا idan aka ce miji ya rabu da matarsa ta hanyar li'ani to babu shakka ɗayansu akwai makareci ko dai shi mijin ko kuwa matar fatahsulun la'anatu alaihi to wanda ya zama shine makareci tsinuwar Allah tana tabbata a kansa wa hiya tardu wal ibadu yuqalu la'anatu la'anahu Allah yani ba'adahu idan aka ce ne Allah ya la'ance shi ana nufin Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa to kaga kenan an samu fassara biyu fassara ta farko abinda ake yasa ake kiran irin wannan rabuwa na aure da sunan li'ani saboda rabuwa ce da ba za a sake dawowa a hadu ba har abada fassara ta biyu abinda yasa ake kiran irin wannan rabuwa da sunan li'ani saboda tsinuwar Allah tana hawan ɗayan su ko dai mijin ko matar wannan zaka ganshi a littafin al-mubdi' wanda yana mujallar na 8 shafi na 72 idan ka dawo ta sashin shari'a fa Imam Nawawi yace ajma'u ala anna liana mashru'u duk malaman sunna tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau sun yi ijma'i akan cewa rabuwan aure ta hanyar li'ani shari'a ta yarda da shi amma mu sani cewar ba a li'ani sai ta rabuwan aure ala annahu la yajuzu ma adami tahaqquq sannan idan ma babu tabbaci game da zina to babu kyau a kai ga li'ani wanda kamar yadda hadisai za su nuna mana a gaba watan abinda ayoyin alkur'ani suka tabbatar mana da hadisan manzon Allah inna ma yushra'u bainaz ni faqat yaushe ne ake samun li'ani sai idan an samu zargin zina tsakanin miji da mata Shikina. saboda haka inda wani ne zai jefi mace da sharrin zina ya kira ta ya zaniya ya ke mazinaciya mun riga mun yi magana akan hukuncinsa a baya mai hukuncinsa kazafi bulala tamanin ne to amma idan tsakanin miji da mata ne aka samu zargi to ba za a kai ga bulala din ba sai Allah madaukake samar da wata mafita idan miji yana da tabbacin matarsa ta yi zina ko mace na da irin wannan tabbaci to sai Allah ya kawo sauki amma idan ba miji bane ba mata bace wani ya zargi wata ko wata ta zargi wani da kalmar zina haddin kazafi ne sai yana da kyau mu aje li'ani a babinsa idan aka ce li'ani ana nufin rabuwa tsakanin miji da mata ta hanyar tsinuwa amma ba wai tsakanin wani mutum da wani mutum ba ba a li'ani face kawai a tsakanin ma'aura don haka an shar'anta shi ne saboda me akwai hikima wanda malamai sun yi magana kai kamar al Nawawi Ya ce Allah ya shar'anta li'ani tsakanin miji da mata lihibdul ansabi saboda a tsare asali ka tsare dangantakarka ya zamanto mutum yana zargin matarsa ta yi zina to idan ya tabbata matar tana zina ai kaga za ta bata mar dangantaka za ta shigar da wani cikin zuriyarsa wanda babu shi saboda haka sai Allah ya samar masa wata mafita yanda zai iya kare asalinsa zai iya kare zuriyarsa da shiga daga irin wannan wato wato sharri wa dafil madarra anil azwaji kuma ba nan kawai ba da ita eh, shi kanta li'ali yana zama maslaha ta wajen kawar da cutarwa a zaman aure saboda ana samun irin wannan cutarwa da zaman to mutum yana aure matarsa kuma tana lalata ko ita tana zaman zaman aure ya zaman to mijin naka yana irin wannan to eh, ya zama an sama musu maslaha don haka abu ne wanda yake babu shakka malaman sunna sun ijma'i akai ajma'al ulama wa ala sihhatil li'ani fil jumla don haka zaka samu li'ani a cikin alqur'ani ka samu li'ani a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun samu fassarar li'ani Me yake nufi da li'ani shine tsinuwa eh ana tsinuwa shine li'ani saboda haka inuwan nan me yasa aka yi amfani da wannan kalma ta tashin rabuwan aure wato hikima ce da Allah madaukake shar'anta saboda kariya ga miji da matarsa idan muka zo ga Qur'ani an samu hujja inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم Allah mutu kake ce to waɗanda suke jifan matansu wannan bayanin ya tafi mutu maranin al-mudmar shine maganar da ta zo a rufe ba a bayyana ta ba wato abinda Allah madaukake yake cewa wanda ke jifar matansa da zargin zina walam yakul lahum shuhada ya zamanto ba su da wasu shaidu illa an fusun face su kawunan su mutum ne ya ga matarsa tana zina Allah ka tsare mu ya zama ba shi da wata shaida sai shi kansa kuma ga irin dokar da Allah ya sanya game da kage dole ka samu shaidu hudu kaga sai Allah ya samar da mafita fa shahadatu ahadihim shaidar dayansu wata ana nufin rantsuwa da zai yi wannan a fahimtar al-Imam Abu Hanifa fa shahadatu eh, ahadihim yana nufin yaminu ahadihim arba'u shahadatin billahi zai rantsuwa sau hudu da Allah shine zai kafa shaidar Allah wato rantsuwa ce da Allah zai kafa shaidar Allah sau hudu ina hudu mina sadiki na lallai shi yana cikin masu gaskiya akan zargi da yake matarsa ya ganta tana zina zai tabbatar da haka domin shi la'ani gaba ɗaya ba a yin sai akwai tabbas idan ana zargi ne ba a yin la'ani haramun ne sai yace na biyar fa والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة فتورن سؤال بيركوا bawai zai ce yana cikin masu faɗin gaskiya ba ne anna la'anatan lahi alaihi tsinewar Allah ta tabbata gare shi in kana min kazibi na in ya tabbata cikin masu ƙarya kaga Allah ya shar'anta wani abu mai ƙarfi wanda zai tsare tsakanin miji da matarsa in ka dubi nasu burraya mujallar na uku shafin 511 al'asulu annan li'ani inda na shahadatun mu'akkadatun bil'aiman makaruna bin la'ani wato yadda ake li'ani musamman ga masabata alimamu abu hanifa shine mutum zai kafa shaidar Allah ya hada da rantsuwa ya kafa shaidar Allah Allah ya shaida ya rantse da cewar yana yana faɗin gaskiya ya gama tasta tana zina sai ya faɗa sau uku wanda a ta makaruna billa'ani na ƙarshe shi da ya ce Allah ya tsine masa idan ko ya tabbata cikin masu ƙarya ga wannan matar wannan shi ne yake zama kamar haddi na ƙazafi fi haƙƙi idan ya faɗi haka to ya kawar ma kansa haddin ƙazafi da yi matuƙar kayo musulmi eh, ƙagi akan cewar ya yi zina to akwai hukuncin ƙazafi a kai To amma tun da ya iya wannan rantsuwa sau hudu to kaka ce na ya kawar makansa haddin kasafi wa maqama haddi zina fi haqqiha wa lam yakul lahum shuhada Allah madaukake ce idan ba su da shaida lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum illa anfusuhum ba su da wasu shaidu face kawunan su shine Allah ya ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi shine kowanne zai kafa shaida sau hudu da Allah wanda yana nuna matsayin rantsuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa aka ce rukuni ne ya kasance an samu wannan kafa shaida ta Allah a lokacin a lokacin li'ani kuma aka ƙara da cewar dole a hada da tsinuwa karo na biyar lauka na kaziban in ko har ya tabbata makareci to ya in wato tsinuwar Allah ta tabbata a kansa ko qa'imu maqama haddil qabr fi janibil qabr eh, fi wa fi janibiha aka sa al-qabbu maimakon alla'anu wannan ya zo cikin kitabun ta'arifa na al-imamul jurjani shafi 192 wato shi miji da ke zargin yake zargin zina ga matarsa akan cewa ya ganta tana zina abinda zai yi kenan sai Allah ya ce a gaba ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين kaga yadda Allah ya kawo bayani yadra'u anhal azaba wato da zarar miji yayi wannan rantsuwan to fa la shakka haddin haddin zina ya hau kan matan abinda zai kawar da wannan haddin kawai ne ta kare kanta ita ma ta yi irin abin da ya da zarar miji ya yi wannan to a ƙa'idar shari'a matan nan ta tabbata mazinaciya da ya yi ta hukuncin zina ne a kanta shi yasa Allah ya ce ra'u an hal azaba abinda zai kawar mata da wannan azaba na zina shine fa ita ma ta kare kanta ya za ta kare kanta an tashhada arba'a shahadatin billahi da shaid da kafa shaidar Allah sau hudu innahu da min al-kazibin lalle mijinta yana cikin makareta والخامسة نبي أربعة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة نبي أن غضب الله عليها fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min sadiqina in mijin nata ya tabbata yana cikin masu gaskiya yanzu zaka iya bambanta tsakanin abin da mijin yayi da matar da abin da ita ta yi shi miji ya yi rantsuwa da Allah a kan shi yana cikin masu gaskiya na biyar fa tinewar Allah ta tabbata a gare shi in ya tabbata cikin masu ƙarya matar fa ta rantsai da Allah ta kafa da sassan hudu a kan cewa mijinta yana cikin makaryata na biyar fa ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan ya tabbata mijin nata yana cikin masu gaskiya su akwai bambanci shi miji tsinewar Allah ta tabbata a kansa ita matar fa fushin Allah ya tabbata a kanta za ka yi tunanin ne ya bambanta su babu shakka akwai bambanci fushin Allah ya fi tsinuwar samoyi Allah ka tsare mu saboda ka yi sa za ka ga Allah ya kan bayyana la'anta kafin fushi Allah ya la'anci sannan a ƙarshe sai a ce wa babbi ba alaihim ya yi fushi da su tsinuwar ce farko saboda ka tsinuwa ba ta ga fushin Allah tsanani ba a littafin fathul bari mujallar na tara shafin 349 ibn hajar yace inna ma khusatil mar'atu bi lafzil ghadab me yasa aka ware ita matar da lafazin fushin Allah shi mijin tinuwar Allah yace li ibami zambi bin nisbati ilaiha saboda zunubin ta gefan ta yafi girma ta gefen namiji zunubin ba shi da yawa idan mace ta auri miji idan mace ta auri wani mutum sai to shi wannan mutumin maha'inci ne iyakar ha'incinsa shi ne yana zina a waje amma idan mutum ya auri mace ya zama matan nan maha'inciya ce ba zina bace kadai sharrin da za ta kawo mai sai ta kawo masa dan da ba na shi ba ko ba haka bane da haka sharrin ta gefen ta ya fi muni idan na kazi ballon mai sun ila ila aksara min alƙasar. sannan ma idan mijin ƙarya ya mata har aka yi la'ani, ai bai wuce kawai shi ne ya yi mata kazafi wa in ka kana tiya ba amma idan ita ce makaryaciya fa fa buha a azamu Zulubin matar ya fi girma lima fihi na farko dai min talwisil firash da sai yau zanin shimfiɗa. Gadon ma kai ka saya shimfidar gadon kai ka saya ka zo ka yi shimfiɗa matar ta kawo wani katon banza ya hau kai Ka ga an cuce ka anan ko wata an li ilhaqi man laysa min az sannan ta yi ƙoƙarin ta ɗebo maniyin wani mutum ta yi renon wannan maniyin a mahaifanta tsawon watannin da za ta haifi wannan maniyin kuma mijin nan shi yake ba ta abinci yake ba ta abin sha zazzabi in ya taso shi yake kulawa da ita yana renon ɗan da ba nashi ba har ta kai ga haihuwa ya yi ma wannan yaro suna ka yi lissafin sharrin da aka yi masa yana da yawa laifin miji ta hanyar li'ani ga mace in miji ya yi wa matarsa kagen zina laifin bai da yawa A kan a ce ita ne ta yi masa wannan shari. fatan tashirin maharamiya sannan ta shigar da dan wani a gidan wani sannan ta sanya haramcin aure ga wanda babu haramci saboda idan ta haifu a wannan gidan ta haifi wani bare ne wanda kuma wannan baren ta shigar da maharamiyan da babu ita asali zai za a samu haramcin aure tsakanin yaron nan da wasu yan uwan shi mijin alhali kuma ba ɗansa bane. kaga idan ma an samu maharamiya ta gefanta ne saboda in ta haifi ɗa ai da ma wannan dan yana zama maharami ga sauran ƴaƴanta da sauransu amma mijin nata fa kaga ba dan shi ba amma ta shigar da maharamiya gare shi sannan tasbutul wilaya ta tabbatar da wani ga yaron da ba shi da wani wal mirasu sannan ma sharrin abin ta tabbatar da gado ga wanda baya cancanta saboda bayan mijin ya mutu ya mutu wannan yaro zai yi gado wallahi ana samun su da yawa ko satin da ya wuce akwai matar da ta yi wannan tambaya ita ta haifi yara uku wa mijinta kuma sun girma har makaranta sun gama amma duk wannan wahalar da mijin ya sha akan ɗayan bai taɓa zargin su ba hankalinta bai tashi ba sai da mijin ya rasu aka zo aka raba gado aka ba kowa ko shi ne take tambaya zuwa ya za ta tuba ce wannan sai dai an je kiyama ko saboda wanda wanda kika cuta ya riga ya mutu kaga wannan hakki ne wanda sai Allah kadai zai kwato wa mutum kuma hakan kafaran Allah tana samuwa eh, ka'ida guda ce yadda Allah ya faɗa mana shi yasa wannan aya take da kyau innal hasanati as sayyi'ati in ta dage da nafila da neman gafaran Allah da kyautata aiki waɗannan ayyuka nata masu kyau sun taru a dalilinsa Allah sai ya cece ta kiyama amma hakika laifin yana da girma girman nasa ya isa saboda ka yasa ta Allah zai ce tsinuwar Allah ba sai ya ce gababullahi alaiha fushin Allah ya tabbata a gare ta wannan zaka gani a kitabul majmu Eh, al'imamu nawawi ya kawo bayanin dalilin da ya sa ita mace aka ce eh, kalmar da za ta yi ta wajen la'ani fushin Allah ya tabbata a kanta maimakon shi mijinta inuwar Allah ya tabbata a kansa yana mujallar na goma sha tara tara talatin da biyu to kenan alkur'ani ya tabbatar mana ingancin la'ani tsakanin miji da matarsa to idan ka dawo ta sashin sunnar manzon Allah nan ma an samu hadisai akwai kissoshi guda biyu waɗanda sun tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko akwai labarin Uwaimiru bin al-Haris al-Ajlani bin al-Haris al-Ajlani mutum da biyu da abin ya faru da shi shine Hilal bin Umayya al-Ansari sai dan kada yi sahihu Bukhari sahih Muslim sunan Abi Dawud da sauran littafan hadisi zaka ga labarai ga sunan malamai sun tabbatar da abin ya auku wato karo biyu aka samu li'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali a sahihul bukhari babu li'an wa man tallaka ba'da li'ani hadisi na 2002 ya zo ta hadisin sahal bin sa'ad as-sa'id dan sahabbai da suka bada labarin li'anin suna da dan dama wannan riwaya ta sahal bin sa'ad yace uwaymiru sunan shi uwaymiru wani sahabi ne uwaymiru al-ajlani wato uwaimir bin haris al-ajlani ya taho ga asimu bin Abi al-ansari yaran su guda kabila su guda ne kuma dukkan su musulman madina ne ya zo sai ya ce masa ina da damuwa ara aita ya Asim law anna rajulan waje da imra'atihi rajulan mutum ne ya taras da wani yana lalata da matarsa a yaqtuluhu fa shin ya kashe mutumin ne in ya so daga baya shi masu kashe shi am kaifa yaf'alu koko me ya kamata ya yi wata wani abin mamaki ma yarsa yar mutumin ce shi asimin da eh, wani yake neman shawararsa yarsa ce yake aure yarsa ce abin ya faru da ita a riwaya ta biyu kuma an ce yar wansa ne shi asimu din saboda haka shi surikin ya tawo yake gaya masa yace masa yabna anni ammi eh, yace masa yabna anni billah na zai ma da Allah gashi surikinsa ne ala ibnati ya au ibnati afiki yanda labarai suka zo a riwaya guda an ce yarsa ce a riwaya ta biyu an ce yar dan uwansa ce <clears throat> ita wannan matar ma sunanta khawlatu matar asim din sunanta khawla saboda haka shi mijin da ya taho ya samu babanta ko kuma kanin babanta sai ce masa ibnu anni ya kai dan bafana domin dukkan su dangi ya'yan dangi ne wato kamar auren dangantaka ne akwai dangantakar jini tsakaninsu ya ce masa uksimu billahi ina maka rantsuwa da Allah laqad ra'aytu sharika ibn sahma'a ala batniha na taras da shariku bin sahma'a yana kwance akan wato cikin matata wa innaha hala hubla <clears throat> kuma na tabbatar da ma tana da ciki kaga fa tana da tana da ma ciki amma kuma yake lalata da ita ya ce kuma ni wannan ciki da take da shi ba ina zarginsa dalili kuwa ma karabtu ha munzu arba'ati ashewa. saboda ni ban kusance ta ba tsawon watanni hudu da suka wuce wanda ya nuna cewar komai girman damuwa ba a ɓoye masuriki shi abinda Allah ya shar'anta shi ne idan aure ya samu matsala fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha inji Allah daga dangin miji a tura mutum daya daga dangin mace a tura mutum guda so kada a ji tsoron ai maganar wato akwai kunya a ciki ba maganar kunya saboda gyara za a yi saboda ka shi da abin ya faru sai ya taho ya samu uban yarinyar uban matar da farko ya ce masa yanzu in kaza ya faru me ya kamata mutum ya yi idan mutum ya tarar da wani yana lalata da matarsa ya kashe shi ne da ya san cewa za a kashe shi shi ma ya kyale a kashe shi ko kuwa ya kyale sai ce masa mai ya faru sai ya fito ya gaya masa fili ya kuma rantse da Allah ya fada mai sunan ma wanda ya gani yana lalata da matarsa ɗin sai ce saboda haka abinda nake so da kai fasalli an zalika ya asimu Rasulallah. asimu ina so ka ka roka ka tambaya min manzon Allah game da wannan matsalatawa wato in samu amsa to da ka surikin sai ya tashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah ya zo ya samu manzon Allah ne mara tambaya mutum ne tare da wani yana lalata da matarsa me ya kamata ya yi fa kariha rasulullah masaila wa abaha to shi manzon Allah baya son ya ji magana mara kyau kuma Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani wato Allah bai son mutum yana bayyana mummunan magana saboda ka shi ma annabi bai son zance na alfasha kalmar ba ta da daɗi saboda ka yana faɗanta manzon Allah ya kwaɓe shi kwaɓansa da ya yi hatta kabura ala asim ma sami amin rasulillah shi asimu da ya kawo wannan damuwar ga annabi sai abin ya tada hankalinsa saboda yanda ya ga ɓacin rai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa a nan malamai suka gane cewa li'ani kashi uku ne li'ani kashi uku ne wato eh, yana fathul bari mujallal na tara shafin 355 yankasimu ila wajibin wa makruhin wa haramun shi li'ani yakan zama wajibi dole ka yi li'ani da matarka yakan zama makaruhi ne bai kamata ba yakan zama ma haram ne ka yi li'ani da ita ashe li'ani ba hukunci guda yake dauka ba ta dalilin wannan fushin da mazan Allah ya yi saboda wannan tambayar da aka kawo masa da farko yaushe ne li'ani yake zama dole yaushe ne li'ani yake zama dole shine idan mace ta yi ikirarin ta yi zina gare ka a ƙarar bizina da kanta matarka ta tabbatar maka ta yi zina sannan kuma zinan da ta yi nan sai fahorin lamu jami'a hafi ta yi zinan a tsarkin da bai tara da ita ba sun ma'ata zalaha muddatar idda ya ƙaurace mata fa'atar bi waladin sai duk da haka gashi nan ta haifi yaro kaga ya tabbatar wannan yaro ba nashi bane lazima ko kasfuha ya zama dole ka je ayi li'ani saboda me linafi waladi saboda ka raba kanka da wannan yaro ba gwaninta bane ka bar dan zina a cikin zuriyarka ba gwaninta bace li Allah ya fa ya alayhi alaihi mafasid barna mai yawa yana biyo baya a dalilin haka don haka anan li'ani yana zama dole saboda mi saboda kare kanka daga uh, abin da alfasha bare ma mun karanta hadisai da Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da mutumin da ya zama mara kishin iyalinsa ne wuta zai shiga to kaga wanda ya tabbatar da matarsa ta yi zina har ma ga cikin shege ya karbi wannan yaro ai kaga shi kan ba ma sai an tambaye ka ba ko yana cikin waɗannan mutane to na biyu an yara a ajnabiyyan dukulu alaiha bi haisu yaglibu ala bannihi annahu zana biha mutum ne ya ga wani na nesa ya taho yana hulɗa da matarsa yana karfafa tsammanin wannan hulɗar ta wuce a ce wato eh, ta wuce a ce zina ba ta shiga tsakaninsu ba fa yajuzu lahu an lain, wannan ba laifi dan yayi li'ani da ita tunda dai ko da bai ganta tana da nan ba amma mu'amalar da ke tsakanin su yayi karfi ta inda zaka iya zaton akwai zina da ka yi mutum yayi la'ani da ita anan dan ya kare kansa ba laifi bane amma malamai suka ce law laka na aula idan matar ba ciki take da shi ba kada yayi li'ani din shi ya fi masa me mafi dacewa li'annahu yumakkinuhu firaquha bi talaqi tunda ka ganta da miyagun hali mafi sauki shine ka ba ta takarda ku rabu kaga idan kun rabu asirin ta bai kai ga wani zargi na tonan asiri tsakani ba shi yasa aka ce anan li'ani tsakaninka da ita matar da babu ciki na zina wannan li'anin makaruhi saboda bata bata wato suna zai yi maimakon haka ah, na uku shine ma a duk wata larurar da ba wannan din ba to shari'a ta halatta maka kana iya yin li'ani din kuma kana iya bari ba don haka yasa lokacin da aka zo aka gaya ma annabi sai manzo Allah ransa ya baci manzo Allah bai ji dadin tambayar ba to shi Asimu sai ya koma Sahal bin Sa'ad as saidi yake shi ma mutumin Madina ne wanda ya bada labarin yace falamma raja'a Asimun ila ahlihi lokacin da Asimu ya koma ga iyalansa ja'ahu Uwaymir sai ya zo mar ya zo gidan wato bayan surukin ya dawo sai ga gwamnati ya taho fakada sai ya ce ya asimu ma za ka laka rasulullah asimu menene manzon Allah ya gaya maka kala asimun li uwaymir sai asimu ya ce ma uwaymir lam ni bi khairin wallahi abinda ka zo min da shi ba alkhairi bane yace ya zaka ce babu alkhairi yace yace inda alkhairi ne manzon Allah ba zai kyamace ni ba saboda ka wannan abin da ka zo min da shi ba alkhairi bane sahabbai suna gane alkhairi da sharri ta yanayin hulɗar su da annabi duk abin da ya zama annabi ya kyamace shi suna daukan sa sharri ne kuma haka din ne saboda ka tunda ya tinkari manzon Allah da wannan tambayar annabi ya masa tsawa sai ya gane wannan abin sharri ne kad kariha rasulullah yace abin da yasa nake ganin ba alkhairi bane manzon Allah ya kyamace almas'alata allati sa'altuhu anha tambayar da na masa manzo Allah ya ji haushinta bai ji daɗinta ba to kaga yanzu uwamir ya koma kuma wato bai yi nasara ga ainihin tunaninsa ba ya samu mafita ba shi ne sai ya ce ma'asim wallahi la an tafi hatta as'alahu anha na rantse da Allah ba zan bari ba sai na wa annabi tambaya game da ni game da wannan tambaya sai na mara tambayar da kaina fa Akbala, uwaimirun saboda haka sai uwaimir ya tashi daga gidan asim daga gidan surikin nashi bai tsaya ko ina ba hatta ata rasulullah ya gashi ya iso wajen manzon Allah wasatan nasi manzon Allah yana tsakiyar mutane sai ga uwaimir ya zo fa kada sai ce ya rasulullah ara'aita rajulan wajada imra'atihi wajada ma'a imra'atihi rajulan ya rasulullahi mutum ne taras da wani mutum tare da matarsa a yaqtuluhu fa yaqtulunahu shin ya kashe shi ne jama'a su kashe shi daga baya am kaifa yaf'alu ko me ya kamata mutum yayi fa kana rasulullahi sai manzo Allah yace ce nazala fika wa fi sahibatika wato cikin ikon Allah a lokacin da surikin nashi ya yi wannan tambaya ga manzon Allah annabi ya masa tsawa ya juya ya tafi gida kafin ya isa gida Allah ya saukar da waɗannan ayoyin da muke karantawa ya saukar da su saboda kariya ga uwaimir saboda ka lokacin da uwaimir ya zo da kansa ya ce ya rasulallahi mutum ne ya tarar da mace tare da wani matarsa shin ya kashe ta ne a kashe shi koko ya zai sai maza Allah ya ce ai an riga an saukar da ayoyi dangane da kai wasi sahibatika da kuma matarka abinda za ka yi zahab ka je gida fa'ati biha ka zo da ita sai shi kenan sai ya tafi ya zo ya same ta a gida ya ce zo mu je manzo Allah yana kiran mu ta kamo hanya ta zo aka zo masallaci kaga ko mutane ne ga sunan da yawa fatala ana inda rasulillah anan suka yi li'ani a gaban manzon Allah shi sahal bin sa'adin asa'idi yace wa ana ma'an nasi inda rasulillah ni ina tare da mutane muna wajen manzon Allah akai wannan li'ani falamma faraga lokacin da suka gama li'ani shine sai uwamir ya ce kazabtu alaiha ya rasulullahi in amsaktuha bayan ya gama wannan li'ani tayi nata sai ce ya rasulullahi in na ci gaba da rike matan nan kamar karya na mata fa tallaqaha salasan qabla an ya'murahu rasulullah na sake ta saki uku kafin ma manzo Allah ya mar kaga kenan yana da bacin rai al'amarin ta. a wani lafazi kana tamilan eh, tana da ciki dama kamar yadda yake gaya wasu rikin ya ce shi bai kusance ta ba tsawon wata hudu kaga kenan yana zargin wannan cikin ba nashi bane don haka a nan gaban manzon Allah fa an kar hamlaha ya ce wannan cikin ba nashi bane so abinda ya aikata din nan na sakin ita wannan mata a gaban annabi wannan sai yasa aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman fiqh shin bayan an yi li'ani akwai bukatar miji ya saki mace kuma to amma abin da jumhurun malamai suke faɗa shine kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i inna furqata taqa'u bainahuma bi nafsi li'ani da zaran yayi li'ani tayi li'ani aure ya kare baya baya bukatar ma wai kace kai saki wato ɓacin rai ne da gaggawa ta sa ya kai ga yin sakin amma ko da bai yi sakin ba ma auren ya riga ya kare don haka wannan ita ce fahimta mafi inganci wato li'ani yana haramta zama da mace har abada shi yasa aka kira wannan rabuwar da suna li'ani saboda nisantar miji ga matarsa miji zai nisance ta ita ma za ta nisance shi har abada babu sake aure a wani lafazi na hadisin sahal bin sa'ad ne yace fatala ana fil masjid suka zo masallacin annabi anan aka yi li'ani bayan sun yi li'ani fa faraqaha inda annabi ya rabu da ita a wajen manzon Allah faƙalan na biyu a wannan lokaci sai annabi ya ce za ku mutafure ku bai na kulle mutala'i na yini bayan sun gama li'ani manzon Allah ya ce to wannan fa ita ce rabuwa a tsakanin duk mutanen da suka yi li'ani wato annabi yana nufin idan har aka yi li'ani to fa aure ya kare sahal bin sa'adin ya ce wa kanat hamilan tana da ciki mijin ya ce bai yarda da cikin ba wa kana ibnu hayyun sabu ila ummihi kuma daga baya ta haifi da namiji amma shi wannan yaro ba a danganta shi ga ainihin uwaimir sai dai a danganta shi ga uwarsa sun jarati sunna an yarisaha wa tarisu minhu ma faraba Allahu laha gado ya takaita tsakaninta da danta amma babu gado tsakanin shi wannan yaro da babansa tunda ya riga ya li'ani da uwar shi hadisin ya zo a sahih bukhari ta riwayar al-imam zuhri manzon Allah ya ce unzuru bayan sun gama li'ani manzon Allah ya ce ku duba ku gani idan ta haihu in ja'at bihi ashama ad ajal aynaini al aliyataini lajas saqaini idan matan nan ta haifi yaro sai aka ganshi yana da bakaken idanu sannan yana da wato yana da manyan kafafu manyan kafafu zuwa cinyoyi har zuwa duwawunsa wato yana da kauri ta kasansa wanzu Allah ya ce fala ahsibu miran illa ta sadaka alaiha in dai ta zo da yaro kamar haka to mijinta ya faɗi gaskiya wa in ja'at bihi uhaymira fa ka'annahu wahara amma in ta haifi yaro ya zama ja wato jar fata kuma ya zama wato dab da ƙasa kamar tsaka wato gajere ya zama gajere manzo Allah sai siffanta shi da tsaka shine wahara sai annabi ya ce fala ahtabu uwaymiran illa kad kazaba alaiha to yana tsammanin uwaymir fa ƙarya ya mata faja'at bihi ala na'ati allazina aka bihi rasulullah sai gashi ta zo da yaro kamar yanda manzon Allah yayi tsammanin abin zai faru ya'ani min tasdiqi uwaymir cewa mijinta ya faɗi gaskiya ne wato sai ya zama yaron da ta haifa ya fi kama da uban da ake danganta shi da shi ba ainihin mijin maman ba a sahihu muslim kitabun li'an wannan labari ya taho ta hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ɓoye sunan ba kamar yadda sahal bin sa'adin asa'idi ya fallashe su duka ba da ita matar da mijin da wanda ya yi lalatan da ita duka an samu hadisin sunayensu a hadisin abdullahi bin umar ya ɓoye sunan inna fulan bin fulan sahabbai sukan yi haka su ɓoye sunan mutum idan ya yi wani abin kunya saboda me saboda taimakon shi kada asalinsa ya lalace ya rasulallah wani ya zo ga annabi sai ce ya rasulallah ara'aita lawaje da ahaduna imra'atahu ala fahisha idan mutum ya tarar da matarsa tana alfasha kaifa yasma'u me ya kamata yayi sai ya ce in takallama takallama bi amrin azim in yayi magana to maganar fa za ta zama al'amari ne babba wa in sakata sakata ala mithli zalika in shiru ma yayi to shirun ma fa akan wani babban al'amari ne kaga ya shiga tsakanin mai wuya kenan ko takata annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya shiru fa lam yujibu bai amsa masa ba wato annabi yana haka ka masa tambaya ya ki baka amsa ba wai ya ki bada amsar bane yana jiran zuwan amsar ne ma kana ba'da zalika atahu mutumin nan bai hakuri bai sake dawowa tana yiwa washe gari ne ya ce inna lalzi sa'altuka anhu ya rasulullah jiya fa na ma tambaya ko ɗazu wannan tambaya fa da nake maka qadibtu li tubihi ni kaina Allah ya jarabce ni da shi ka taimaka ne fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayat fi surati an-nur Abdullah ibn Umar shi yace <clears throat> shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suka zo a suratul nur wallazina yarmuna azwajahum fatalahunna alayhi manzo Allah sai karanta masa ayoyin nan take da ya karanta masa sai annabi ya mar wa'azi wa wa'azahu wa zakkarahu manzon Allah ya masa wa'azi ya tunatar da shi saboda akwai hadari ka lura mutumin da zai jawo ma kansa tsinuwar Allah babban hadari ne saboda ka annabi bai san ayi lai'ani ya masa wa'azi kai hakuri ka kiyaye kanka da abin da bai tabbata ba wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah manzo Allah ya ce masa azabar duniya kaɗan ce akan mata lahira idan kai wa mace kage sai ce la ya rasulullah wallazi ba asaka bil haqqi ina faran da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma ka kazabtu alaiha ba karya na masa ba duk da wa'azin da annabi ya mara ya tabbatar shi gaskiya ne ya ga matan nan tana lalata sun ma da ha sai manzo Allah ya ce to a kira ta da tazo fa wa'azaha ita ma annabi ya mata wa'azi da shi ga kafin a yi la'ani ya kamata a yi wa mutum wa'azi saboda zai ja ma kansa bala'i wa zakarha wa akhbaraha anna azab ad ahwanu min azab akhirah ya tunatar da ita ya mata wa'azi ya ba ta labari cewa azabar duniya ta fi sauki akan ta lahira fa ita wannan mata sai ta tirje la wallazi ba'asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya innahu lakazibun ƙarya ya mini to kaga kenan kowannen su ya tarje akan haka ne sai maza Allah ya ce to ba makawa sai ayi fa bada abin rajul sai maza Allah ya ce to kai mijin kai zaka fara fa shahida arba'a shahadatin billah Abdullah bin Umar ya ce mijin ya kafa shaidu da Allah sau hudu innahu la min as-sadiqin cewa yana cikin masu gaskiya wal khamisata anna la'nata alaihi in kana min al-kazibin cikon na biyar ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in ya tabbata cikin masu ƙarya sun ma sanna bil mar'ati bayan mijin ya yi sannan sai ya kira ita wannan mata sai ke naki fa shahidat arba'a shahadatin billah ita ma ta karfa shaida sau hudu da Allah baraka wa ta'ala innahu la min al na mijin nata yana cikin masu ƙarya wal khamisata anna ghadaballahi alaiha na biyar fa fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min sadiqin in ya tabbata cikin masu gaskiya sun mafarraka kuma. tunda ta yi wannan li'ani sai mazan Allah ya raba tsakaninsu akwai riwaya da ta zo ta Abdullah bin Umar tana sahihul Bukhari da Muslim Mazan Allah ya ce wa ya ce musu dukkansu hisabu kuma alallah bayan sun gama li'ani din miji da matar sai mazan Allah ya ce hisabin ku haƙiƙa yana ga Allah wato kar ku ɗauka wannan an gama wannan hisabi ba a kare ba akwai hisabi na haƙiƙa yana ga Allah ahadu kuma kazibun lallai dayan kuma ƙaryaci To amma duk da haka sai manzo Allah ya ce wa mijin la sabila laka alaiha daga yanzu baka da hanyar kuma zama da wannan mata sai ya ce ya rasulullahi mali to ya rasulullahi tunda dai naji zama ya kare. to dukiyar da na bayar wajen auren ta fa da shi sai maza Allah ya ce la mala laka dukiyar ma baka da ita sai maza Allah ya ce in kunta sadaqta alaiha idan har ka ba ta sadaki fa huwa bi mastahlalta min farjiha to ai ka kwanta da ita ko ka tara da ita saboda ka tunda ka tara da ita ta ci wannan sadaki. saboda ka yasa idan aka samu aure auren koda na kuskure ne to wannan sadaki fa matar ta ci sai dai a yi tunanin wani sadakin kuma yi maza a sake wani auren ne wa in kunta kazabta alaiha maza Allah ya ce idan kokari ya kamata fa huwa na laka minha to ai yanzu sadakin ma ya fi nisa gare ka fiye ma da da saboda ai kai kai kagen gare ta kenan kai mata ƙarya don haka sadaki baya ce baka cancanta su dama a ce ita ce ba ta son ka idan mace ce ba ta son miji kaga za a kai ga kuli amma kai ne ka kawo karar ayi li'ani to kaga kenan magana ka nemi sadaki bai mata so ba a wani lafazi Abdullahi bin Umar ya ce farraka Rasulullahi bainal mutala'inai manzo Allah ya raba tsakanin miji da mata da suka yi li'ani sai ya ce wallahi manzo Allah ya ce na rantsa da Allah inna kuma kazibun lalle ɗaya daga cikin ku makaryaci ne fa hal ma ta'ibun shin akwai mai tuba a tsakaninku kaga kafin ma su da manzo Allah ya dada neman su tuba ga Allah wato ya nuna cewar shi Allah a koda yaushe mai mai gafarta mu bawa ne bayan an gama li'ani sai da annabi ya nemi su tuba kuma hakan shi shine yafi dacewa saboda mutumin da ya ja ma kansa tsinuwar Allah kaga yana da kyau ka tunatar da shi idan ƙarya yake maza yayi kokari ya tuba in kafin fushin Allah ya sauka gare shi wa fihi ma anhu akwai riwaya da ta zo daga Abdullah bin Umar tana sahih al-Bukhari da Muslim anna rajulan la ana ala ahdi rasulillah abdullahi bin umar nan ma ya ɓoye sunan wanda ya yi li'ani din ya ce an taɓa samun wani wanda ya yi li'ani da matarsa a zamanin manzon Allah fa farraka rasulullahi bainahuma sai manzon Allah ya raba tsakanin miji da matan wa alhaqal walada bi ummihi manzon Allah sai ya hada dangantakar yaron ga uwarsa kadai banda ubansa saboda ta idan an kai ga yin li'ani dangantakan yaro kuma ta katse ta gefen mahaifi to wannan labari ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud kaga da farko hadisin sa'ad bin sa'ad sannan hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin mas'ud shi ma ya ba da labari fi qissatil mutala'inain abdullahi bin mas'ud ya ce fa shahidar rajulu arba'a shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin mutumin ya fara ya fara kafa shaida da Allah sau hudu a lokacin da za a yi li'ani akan cewa yana cikin masu gaskiya summa la'anan khamisata anna la'anatallahi alaihi in kana min al-kazibin yace na biyar tsinuwar Allah ta tabbata gare shi in ya tabbata cikin masu ƙarya fa zahaban la'ana a hadisin Abdullah bin Mas'ud wato bayan mijin ya fara li'ani sai aka ce toke ki naki lokacin da ta tashi ta yunkura za ta zo sai manzo Allah ya ce ma a dai a hankali wato kaga annabi yana da hikimomi na fadakarwa kaga dazu da ya mata tambaya ya mata wa'azi ya yi mata nasiha ta nace da ta yunkura za ta yin sai da mazu Allah ya ce ma yi a hankali wato a kula fa a kiyaye da ya faɗa haka din sai ta ji tsoro fa’abar sai ta dan noƙe kamar za ta fasa fala'ana duk da haka sai ta ga bamba dai ta yi li'ani in ta zo ta yi li'ani din amma wannan nasihar da manzo Allah ya yi mata tasiri wanda da ta so ta fasa amma da ta juya ta tafi bayan sun gama li'ani shine sai manzon Allah ya ce la'allaha an taji'a bihi aswada ja'dan ba mamaki wannan matar ta haifi yaro mai launin baki sannan mai yamutsatsen gashi ba miƙaƙƙen gashi kamar na larabawa haka ba za a samu gashin a murmurɗe kasan za ka ga wasu turawa gashin kansu a murɗe yake wasu kuma a miƙe ne yanzu Allah ya ce ba mamaki ta zo da yaro mai wannan sifa abdullahi bin masud ya ce fa ja'at bihi aswad ja'dan sai gashi ta haife shi yanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mutum na hudu shine anas bin malik hadisin sa yana sahih muslim yana kitabul li'an hadisi na 1496 to shi kuma ya bada labarin mutum na biyu mutum na farko shine uwaymir da yayi li'ani da matarsa waɗannan riwayoyi da muka kawo duka mutum na biyu da yayi li'ani da matarsa shine yazo ta hadisin anas bin malik sunan shi hilal bin umayya hilal bin umayya kazafa imra'atahu shi kuma yayi wa matarsa kage wato kazafi bi sharik ibn sahma akan cewar tayi lalata da sharik ibn sahma wa kana bara ibn malik li ummihi ya kasance dan uwan albara ibn malik albara ibn malik yana cikin wasu manyan sahabban manzon Allah da suka samu falala wa kana awwala rajulin la'ana anil islam fil islam Anas bin Malik yace to asali wanda ya fara li'ani a tarihin musulunci shine Hilal bin Umayya shi ya fara ya fara li'ani da matarsa akan matsalar ta aure bayan sun yi li'ani kala nabi sai manzon Allah ya ce absiruha ku lura da ita wannan mata ita ma in ta haihu fa in ja'at bihi abyab sabitan qadi al-aynayn fa huwa li hilal bin umayya idan ta haifi yaro gashin kan yaron miƙaƙƙe sannan yaron ya zamanto wato yana da idanunsa ba su da haske yana da matsala ga idanunsa inda ta haifi yaro yana da matsala ga idanunsa ko dai baki ko yana da wato hakiya ko wani abu annabi ya ce to wannan yaro na namijin nata ne hilal bin umayya wa in ja'at bihi akhala ja'dan khamsha saqayn idan ko ta haifi yaro sai aka ga wannan yaron ya zamanto wato yana da manyan idanu sannan gashinsa a mummurde sa sirara kaga ya bambanta da siffan da annabi ya faɗa na wancan matar da mijinta ya li'ani da ita shi ita wancan mata manzon Allah ya ce idan ta haifi yaro yaron ya zama yana da manyan kafafu tun daga duwawunsa har kafa ya zama to manya ne to alamar yaron nan ba namijin bane wannan kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ai alamar wannan yaro namiji ne wannan kuma manzon Allah ya ce idan ta haifi yaro ya zama kwabrin sa sirara fa huwa li sharik ibn sahma to wannan yaro na sharik bin sahma'i wanda ake zargin shi yayi zina da ita kenan yace Anas ya yace fa numbitu annaha ja'at bihi akhada ja'dan saƙai ne. sai zamanto ta zo da shi a siffar da manzon Allah ya tabbatar na yaron na mutumin da ake zargin yayi zina da ita to wannan labarin na Hilal bin Umayya ya zo ta riwayar Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya kawo nahwa hadhihi al-qissa shi ne ake tambayan Abdullah bin Abbas ahiyal mar'atu allati qala rasulullah ita ce matar da manzon Allah yake cewa laura jamtu ahadan bi ghairi bayyana inda akwai wanda zan sa a jefe shi ba tare da hujja ba manzon Allah ya ce la rajamtu hazihi da wannan matar zan jefe saboda ita ce matar da ta wato ta dinga fasikanci a zamanin manzon Allah eh, a cikin garin Madina manzon Allah har yake cewa inda akwai mutumin da zan sa a marjifa ba ma hujja manzon Allah ya ce da wannan matar ne shine sai shi Abdullah bin Abbas ya ce la ba wancan bace tilka eh, tilka imra'atun kana tubhiru fil islam su sai Abdullah bin Abbas ya ce ita wancan matan da annabi yake magana a kanta mace ce da take ta nuna fasikanci wato a zamanin da musulunci yake karantar da addini da ya taho ta riwaya ta urwa an ibnu Abbas bi sanadin sahih yana sunan ibnu Majah wato mata ce da yanda ka sani annabi yana kokarin karantar da shiga mai kyau magana mai kyau ita kuma ba abin da take sai saba wa manzon Allah za ta yi kwalliya ta fito tsirara ta yi yawanta ta ta. yadda musulunci ke kokarin karantar da mutane mata su rika su daina tausasa magana saboda a magance al'amari da ya shafi fasikanci da sauransu ita sai tana adawa tana fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan ibn majah ya isnadinsa ya inganta daga Abdullahi bin abbas akwai riwaya ta al-imam abu dawud Abdullahi bin abbas ya ce fafarraka rasulullahi bainahuma sai manzo Allah ya raba tsakanin su wa qaba Allah yud'a waladuha li abin kuma manzo Allah ya yi hukunci kada a rika kiran ɗan da ta haifa kar a danganta shi ga wani mutum sai dai a danganta shi gare ta wala turma wala yurma wala duha kuma kar a jefe ta da kalmar zina ɗanta shi ma kar a jefe shi da cewa ɗan zina ne wa man rama aurama wala daha duk wanda ya jefe ta da cewar mazinaciya ce ko ɗan nata yayi masa ƙage to fa alaihi alhadd shi ma fa dole za a mar haddi na kazafi kaga bulala 80 kenan wa qada Allah ya baita laha alaihi wala quta manzo Allah bayan so rabu sai ya hukuncin cewa ba zai ciyar da ita wannan matan ba babu wurin zama wanda shine bambancin saki ta li'ani da sauran nau'ukan cika shi idan aka yi li'ani tsakanin miji da mata to babu sauran wata tsawainiya da ke kan wannan miji aure ya kare take min ajli annahuma yatafarraqan min ghairi talaqin wala mutawaffan anha da kamar saki ne ya shiga tsakaninsu ko a ce mijin ya mutu ya barta kaga dole za za a bata wurin zama to amma tun da yake li'ani ne to babu ciyarwa babu wurin zama akwai hadisin ikirma da yake ba da labari ya ce wannan yaron da ta haifa ya girma har ma zamanin da ya zo bayan sahabban manzon Allah aka samu wannan yaron sai da ya zama gwamna a wani yanki na yankunan musulunci shi wannan yaron in ji ikirma ya ce fakana ba da zalika amirin alamisura wa ma yi ali abin amma ba a kiransa da sunan baba sai dai a danganta shi ga mahaifiyarsa ya ke kira sunan shi amma inda zaka bi tarihi zaka gane waye al-imam bukhari ya kawo labarin wato cikakke yanda ya faru tsakanin hilal bin umayya da matarsa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah lokacin da suka zo gaban shi lokacin da hilal bin umayya ya kawo kara cewa yana zargin matarsa sai annabi ya ce albayyinatu aw haddun fi bahrika ko dai ka kawo hujjar cewa matarka ta yi zina ko ko bulala ta sauka a bayanka bulala na haddin kazafi to kala sai ya ce ya rasulullahi idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yanzu idan mutum ya ga wani yana lalata da matarsa yan taliku yaltamisul bayyana sai ya basu ya tafi neman hujja yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai manzo Allah yana ta maimaita amsa guda albayyinatu wa illa haddun fi dhahrika ko dai ka kawo hujjar matarka ta yi zina ko ko bulala tamanin a doron bayan ka shi yasa al-Imam Malik ce haddin kazafiya a baya kamata saboda wannan kalmar da annabi yake ta faɗa yana cewa mutum ya gama matarsa da lalata kuma ya tafi neman hujja manzo Allah ya ce to ni dai na faɗa ma ko dai ka kawo hujja ko a mahulala 80 na kazafi sai ya ce to a ƙarshe wallazi ba a saka min haƙƙi? ina rantsuwa da wanda ya aike ka da addinin gaskiya in ni da sadiqun ni mai gaskiya ne wala yunzilanna Allahu ma yubribu bahri min al kuma Allah zai saukar da ayoyi waɗannan ayoyi da za su kare gadon bayana wajen samun dorinan haddi saboda ya riga ya mata kage kaga kenan dole ya kawo hujja in bai kawo hujja ba bulala tamanin ne shi ko sai ya ce to Allah ko sai ya saukar da abin da zai kare bayana saboda idanuna sun gane min gaskiya nan take ko sai ga malaika jibril ya saukar da aya nan take walladina yarmuna azwajahum wadanda ke jifan matansu da shar da kagen zina fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha fa jaa hilal fa shahida. saboda aka sai hilal ya tafi kira matarsa ya zo ya yi wannan shaida ita ma matar ta yi wannan shaida wannabi sallallahu alaihi sallam ya kula manzon Allah yana cewa inna Allah ya'lamu anna ahadukuma ahadukuma kazibun Allah ya sani ɗaya daga cikin makaryaci ne fa hal minkuma ta'ibun akwai mai tuba cikin ku duk da haka ita wannan mata fa shahida sai da ta kafa shaida falamma kanat inda al-khamisa wato duk ilin da mutum yake wannan rantsuwar manzon Allah ta yamar wa'azi ita wannan mata ta yi shaidar nan guda hudu sora daya falan ma kana jin da khamisa waqafu ha sai sabu suka ce daya daya daya haka tsoratar da ita sai aka ce mata innaha mujiba hudun nan da kika yi na farko da sauki fa na biyar ɗinnan in kin yi to fa an gama fushin Allah nan fa sai ya sauka kaga ya kamata a tsoratar da mutum a lokacin layani shine Abdullah bin Abbas ya ce fatalakka wannan ya zo ta riwayan Abdullah bin Abbas suna faɗa mata haka sai ta dan taka baya wa naqasat hatta bananna annaha tarji duk wanda ke masallacin ya dauka mata za ta fasa sun makala sai ta ce la afbahu qaumi sa'iril yawmi ba zan kunyata jama'a ta abin da ya rage ma wannan yinin ba wato ba za ta kunyata yan uwanta a wannan ranar ba saboda in ta yarda cewa ta yi zina ai ta kunyata dangi ta kunyata yan uwanta gwamnati shiga wuta kenan gwamnati tafi da fushin Allah subhanahu wataala wannan sharrin shedan ne fama ba sai ta ci gaba sai na biyar din wato fushin Allah ya tabbata a akan ta shine sai manzo Allah ya ce absiruha ku lura da ita fa in ja'at bihi akhalal aynayn sabibul aliyatayn khadallaj as-saqayn fa huwa li sharik ibn sahma in ta haihu yaro akan wannan siffa to da alama farkan nata ne wato ya yi mata ciki faja'at ka kazalika sai gashi ta zo da wannan siffa da aka zo aka gaya wa annabi ai ya rasulullahi siffan da ka faɗa ɗin nan ya tabbata shi ne siffan yaron da matan nan ta haifa sai manzon Allah ya ce laula ma ba min kitabillah in ba dan Allah ya riga ya gama hukuncinsa a littafin shi ba kana li wa da an samu wani sha'ani na daban tsakanina da ita to amma babu yanda za a yi Allah ya riga ya hukunci al-imam an-nawawi sharh sahih muslim yi magana game da waɗannan labarai kashi biyu na abin da ya auku na li'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waimir al ya yi li'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa hilal bin umayya yayi li'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa wanne ne a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya sai zama su an samu sababin nuzuri a kai don haka wannan ya sa malamai suka samu sabani akan wanne ne farko da in ka dubi hadisin hadisin Uwaymir al-Ajlani lokacin da ya aiko surikin sa yawa annabi tambaya manzon Allah ya nuna bacin rai surikin yana tafiya Allah ya saukar da wahayi sai ga ayoyi sun sauko Uwaymir ya ce shi wallahi ba zai fasa ba sai ya zo gaban annabi ya mar tambaya saboda ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace ya rasulullahi ga damuwa ta sai manzo Allah yace kad anzala fi kad fika wa fi sahibatika ai Allah ya saukar da aya a dalilin ka da matarka kaga sai ya nuna cewar Allah ya saukar da ayan ne a dalilin Uwaimirul Ajlani da matarsa to amma in ka dawo ga wannan labarin kuma labarin hilal bin umayya wanda shi ma yana sahihul bukhari ya zamanto <clears throat> shi hilal bin umayya yana na cewa lalle ya gama tansa ta yi zina a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to dole fa ka kafa hujja ko ko amma bulalan haddi yana fada annabi yana fada sai ya to na rantse da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ni gaskiya na fada kuma lallai Allah zai saukar da ayoyi waɗanda zai kare bayana daga samun bugu na hukuncin haddi sai ga mala'ika jibril ya saukar da aya wannan kuma yana sai bukhari sai ya zama kenan shi ma Allah ya saukar da ayan a dalilinsa wato ka gani akan samu ayoyin alkurani waɗanda Allah kan saukar da aya ba sau ɗaya ba a dalili akan samu ayoyin da ake samun saukansu a kai a kai saboda abu ya auku sai ya koma rafanas ga wannan abin wanda daga cikinsu akwai suratul fatiha ta samu irin wannan saɓani amma duk da haka malamai suna ganin akwai dai wanda a dalilinsa ne Allah ya saukar da wannan kissa wannan ayoyi shine asali Hilal bin Umayya wanda muka fara kawowa ta labarin Sa'ad bin Sa'adin As-Sa'idi wanda ya turo surikinsa yawa annabi tambaya shine farkon wanda a dalilinsa ne Allah ya saukar da wannan aya wanda jumhurin malamai aka suke tabbatarwa illa dai abinda ake gani kissa ta hilal bin umayya ita ce farko amma ayar ba ta sauka ba sai dalilin kissa ta wamirul ajilani kuma nan ma hatta lokacin saukar aya din aka samu sabani wasu na ganin a shekara ta tara ne daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowan tabu saboda hilal bin umayya baya cikin wanda suka tafi yakin tabu wasu kuma na ganin abin ya auku ga annabi ne kusan mutuwar manzon Allah saboda annabi ya wato an gama saukar da ayoyin li'ani ba a dade ba Allah ya karbi manzonsa <clears throat> sallallahu alaihi wasallam akwai lafazin da yazo ta hadisin Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ana baina rajulin wa imra'atihi manzon Allah yayi li'ani tsakanin wani mutum da matarsa fantafa min waladiha manzon Allah ya raba shi da danta fa farraqa bainahuma wa alhaqa alwalad bil mar'a yana sahih al-bukhari kitab at-talaq babu yalhaqu alwalad bil mula'ina hadisin 531 yana nailul awtar al-imam shaukani yace abinda ake nufi anan shine ma'ana ilhaqihi bi ummihi idan aka ce an yi li'ani an haɗa yaro da uwarsa wato annahu sayyara halahu aban wa umman ita wannan uwa ita ce ta zama uba ita ce uwa saboda haka an halatta mutum ya yi amfani da sunanta kamar yadda ake kira annabi isa alaihi sai a ce isa dan maryam kaga maimakon a danganta shi ga sunan namiji sai dai sunan mahaifiya idan aka yi li'ani haka ake danganta mutum ga uwarsa kai tsaye wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai dai akwai malaman da ke gani inda mutumin zai dawo ya fasa wannan li'ani ya karyata kansa to yana halatta a hada shi da wannan yaro saboda ceton asalin shi wannan yaro din wanda yana cikin bayanin ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud eh, da wasu daga cikin magabata amma asali ta sashin gado uwar ce kadai za ta gaji yaron kuma za ta gaji dukkan dukiyarsa ba kamar yadda uwa take gadon dukiyar ɗanta ba idza lam yakul lahu warithun akhar min waladin wa nahwihi idan ya zama wannan yaron ya rasu babu wani mai gadonsa sai uwar shi to dukiyar gaba ɗaya ta ne wanda shi ne fahimtar abdullahi bin masud da wasila wa ta'ifa haka nan fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal to akwai wani kuskure da yake faruwa wanda ya kamata mu yi gyara a kansa kage tsakanin miji da mata baya kashe aure li'ani shi yake kashe aure akwai bambanci tsakanin kazafi da li'ani shi sa lokacin da Hilal bin Umayya ya zo gaba manzon Allah yake cewa ya ga wani na lalata da matarsa manzon manzon Allah yake cewa to fa haddi ko dai ka tabbatar da hujja ko ma haddin kazafi so kaga a wannan matsayin kazafi ne idan miji yayi tuhumar matarsa da zina tsakaninsa da ita wannan zargi yake gare ta auren su bai mutu ba wannan shi ne abin da ya tabbata a sunar manzon Allah in ka dubi kitabul istizkar na ibn abdul barri mujallad na 381 domin al'adar da yawa mutanen arewa nan zaka ga idan mutum yayi zargin zina ga matarsa sai ta tare kayanta ta koma gida wai aure ya kare idan aka samu zargin zina tsakanin ma'aura wai auren automatically ya mutu wannan ba gaskiya bane ibn abdul ya ce la yujibu al tahrimaha alai don miji ya yi kagen zina ga matarsa wannan baya haramta aurensa gare ta wa huwa qawlu ammati ahli al-ilmi min ahli al-hijaz wa ahli wa ahli al-kufa wa la yujadu mukhalifan lahum yace wannan ita ce fahimtar malamai mafi yawan malamai a duniya a wannan lokaci ibn abdul bari yace in ma aka samu sabani wani malami ne da ake kiransa ubaidullah alkasim bin salam wanda shi ne al alkasim bin salam shi ma babban malami ne shi yake da fahimtar cewa kazafi yana ya raba aure inna huta tahrumu alaihi bil qazafi al mujib lil haddi ne a fahimta sai yake ganin idan miji ya tuhumar matarsa da tayi zina to wannan tuhumar kadai ya ya bata aurensa shi na ibnu abdulbar ya ce banda wannan malamin babu malamin da ya taɓa faɗin haka ma a tarihi sai ce wa huwa ƙaunin ba'ifun mahajurun kuma fahimtar malamin tana da rauni sannan duk malaman suna sun ƙaurace mata babu hujja a kai in ka dubi kitabul Iskar mujalla na shida shafin ɗari kuda hamsin da hudu ya ce innal mula'ana la ta kunu illa inda sulban na biyu akwai wanda ke ganin kamar zai iya li'ani tsakanin shi da matarsa ba zai yiwu ba idan ka zauna tsakaninka da matarka kuka yi wannan li'ani kun yi shirme aure bai mutu ba li'ani baya tabbata sai a gaban sarki mai unguwa sai a gaban sarkin gari almula'ana la takunu illa inda sultan wa annaha laysat katalaqi alladhi laysa lirrajul an yuqi'ahu haythu sha'a ibnu abdul bar yace li'ani ba kamar saki bane wanda kai kake da ikon ka raba auren la li'ani a gaban shugaba ake yi sai ya ce wa haza ijma'u min al-ulama wannan kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki akai annal li'ana la yakunu illa fil masjidil jami' kuma idan ma za a yi li'anin ba masallacin unguwa ake ba ana yi ne a babban masallacin juma'a na gari a babban masallacin za a yi me yasa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana bainal mutala'inain al-mazkurain fi masjidihi ai a masallacin annabi ne yayi li'ani ga waɗannan da suka yi li'ani kashi biyu wa zalika mahfuzun wanda zaka same shi a hadisin Abdullah bin Mas'ud wa gairihi a ina aka yi li'ani a masallaci duka li'ani kashi biyu da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yastahabbu jama'atu min ahli al-ilm sannan wa yastahibbu jama'atu min ahli al-ilm an yakuna li'ani fil jami' ba'da al-'asr malaman sunna da yawa suna cewa li'anin ma idan za a yi to kar a yi sai da yamma bayan an yi sallar al-'asr saboda a ka'ida an fi son rantsuwa duk abin da za a yi rantsuwa a kansa to a yi shi bayan la'asar wa fi ayi waktin kana fil masjid al jami' ajba'a indahum ba dole bane saboda ka ana iya li'ani da safe ko da rana ko da daddare babu laifi amma ka'ida ne li'ani ta ya kasance a masallaci babban masallacin gari wala yakhtalifuna anna man istakhlafahu al imam ala al ahkami kuma ba dole bane sai a gaban sarkin yace malaman suna sun yarda idan aka danka hukuma hukunci ga alkali to alkali yana da damar yayi li'ani al-hukami annahu yaqumu fil li'ani idza tahakamu ilay yani fi في al imani. don haka alkali yana da damar yayi li'ani sun da misali eh, asali dai shugaban al'umma shi yake gabatarwa kamar sarkin gari amma idan ana son hukuma ta shiga ya zama wato kotu tana da hurumin haka to kotu tana da damar ta yi li'ani innal ah, hakama yuhdiru ma'a nafsihi lil mutala'inain qauman yashhaduna zalika saboda haka in za a yi li'anin kuma ba aboye za a yi ba lalle ne a yi a gaban mutane saboda haka labarin farko da muka bayar na sahal bin Sa'ad, sahal bin sa'ad ya ce fatala ana miji da matan sun yi li'ani wa ana ma'an nasi inda rasulillah ya ce da ni da mutane muna tare da manzon Allah a kaga idan za a yi li'ani ya kamata a yi gayya a yi sanarwa gobe ku haɗu a masallaci wasu za su yi li'ani saboda ka idan an haɗu sai a faɗi sunayensu wani zai yi li'ani da wanci yadda dai kasan ana ɗaura aure to haka kuma za a raba wannan auren ta li'ani wanda ne abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah al-imam nawawi a sharh sahihi muslim uh, juz'i na biyar shafi na 92 yace fihi anna annan liana yakunu bi hadratil imam wal wa bi majma'in nas <clears throat> waɗannan hadisai da muka karanta za ka fahimta cewar ƙa'ida ne a samu shugaba idan za a yi li'ani ƙa'ida ne a samu alƙali in babu shugaba ƙa'ida ne a yi a gaban jama'a wa huwa ahadu wa'i taglizin li'an me yasa ake son haka saboda tsananta al'amarin li'ani din don ana son mijin ya fasa ko matar ta fasa ba a son a yin don idan aka ce kar a tara mutane kaga ya fi saurin mutum ya yi amma idan aka ce an haɗa gayyar mutane mutum zai ji shakkan ya fito gaban irin wannan taro ya gaya musu ya tsine makansa zai ji tsoro ko matar za ta ji tsoro to abin da ake so kenan ɗayansu ya ji tsoro kar a yi tsinuwan ba a son tsinuwa shi yasa ake son a yi gayya a yi sanarwa a taro wal makanu fi ashrafi mawdi'in fi zalika al balad al imam an-nawawi yace wurin da yafi daraja a garin ma ya kamata a taru saboda haka a zamanin manzon Allah wurin da yafi daraja shine masallacin sa wal jam'u ta'ifatun minan nasi aqalluhum arba'a aqalla in an samu mutane hudu sun halatta inda za a yi li'ani shikenan hujjar da ta sa in ka dubi ayoyin nan da muka karanta zaka gani misali da Allah madaukake yake magana akai wallazina yarmuna azwajahum lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kazibin ta inda zai gwada maka cewar dole a gaban shugaba za a yi kalmar da Allah ya faɗa ta gaba wa yadra'u anhal azaba abinda zai kawar da azaba a kanta kaga ya gwada a gaban alƙali ne domin idan miji ya yi irin wannan rantsuwa sau hudu ya tabbatar da matarsa ta yi zina to zinan ya tabbata gare ta kare ke ne sai hukunci shi ne ce abinda zai kawar da azaban wanda ya nuna kenan a gaban alkali za a yi shi ne ita ma ta yi shaida ta kafa shaidar Allah sau hudu tana karyata mijin nata na biyar kuwa ta roƙi fushin Allah ya sauka a gare a kanta idan ta tabbata cikin masu gaskiya sannan ayar da muka karanta ta kafafi Allah subhanahu wataala yace wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum kaga wannan umarni ne gare ku su waye da su yi bulalan ai shugaba ne ko saboda ka tunda aka ce fajliduhum umarni ne ga shugabanni wala taqbalu lahum nan ma umarni ne ga shugabanni wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun don haka yasa la shakka li'ani ba ta yiwuwa tsakanin miji da matarsa a gida su biyu su kadai li'ani ba ta yiwuwa tsakanin miji da mata a kira aboki a'a dole a zo gaban shugaba na al'umma na wannan garin dole ne sharadi ne wannan kuma sharadi duk malaman sunna sun yarda da ita sannan kuma sharadi ne a yi taro kafin ma a yi wannan li'ani din wato yana daga cikin sharuɗan li'ani abinda malamai suke cewa ba a yin sa tsakanin yara ƙanana in ka dubi littafin fikihu zaka ga sun kawo sharuɗa wanda sun kai kamar goma sha biyar na ɗaya shine an ya kuna zaujani mutakallifaini gaira mahdudi mahdudain fi qazafin malam ya tuba wato a taklif shine al-bulugh wal aql idan aka ce al-mukallaf miji da matan su zama dukkan su baligai ne miji da mata su zama baligai ne idan aka samu aure tsakanin baligi da yarinya karama da bata balaga ba to babu li'ani tsakanin su li'anna li'ana yaminun ala mazhab al-imam Shafi wal Ahmad wal imam Ahmad saboda li'ani asali rantsuwa ce idan aka ce za a rantse wannan bai kan wanda bai balaga ba afabi wal majnun la yasihu li'ani minhumah idan aka ce wannan yana da taɓin hankali wannan yaro ne li'ani baya inganta tsakanin saboda haka dole miji da matan su zama baligai saboda musulunci ya halatta aure tsakanin baligi da yarinya ko tsakanin yaran su ya su kaɗai kafin balaga wannan shari'a bata hana ba akan ɗaura ma aure yara aure ba su ma kai balagan ba misali shari'a ta yarda da haka to kaga kenan ba za a samu li'ani gare su ba li'ani ta tsaya ne ga mutanen da suka balaga domin wanda bai hankali wanda bai da hankali ya jawo makansa tsinuwar Allah a kyale shi ya ma makansa tsinuwar Allah kuskure idan bai da cikakken hankali yana iya yin sa a rashin sani saboda haka sai mai hankali ake li'ani da shi wannan ya zo cikin matsalib ulin eh, nuha yana mujallar na biyar shafin biyar da talatin da biyu haka yin ka dubi ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallar na uku shafi na ɗari da talatin da da uku nailul autar na limamu shaukani yana mujallar na shida shafin dari uku da takwas game da al'amari na li'ani yani yushtaratu an kuna kullum min zauje ni a halalli shahadati alal muslim dole sai mutum ya kai ya bada shaida idan mutum bai kai ya bada shaida ba ba zai yi wannan rantsuwa ta li'ani ba shi sa aka ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin yaro bai da bai kai yayi shaidar ba saboda ka li'ani ba ta hawan kansa na biyu ba a li'ani sai ga abin da ya tabbata aure ingantacce auren da bai inganta ba ba a li'ani a kansa kamar misali auren da aka yi shi a cikin idda la yasbutu li'ani fihi aidan wannan li'ani baya tabbata kan shi wato auren da ya inganta shine wanda ake masa li'ani amma auren da bai inganta ba babu li'ani a kansa. wannan yana cikin bayanin ibnu qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad mujallad na hudu shafi na 132 sannan na hudu eh, na uku ya kasance wato waɗannan rantsuwa ɗin sun kai adadin abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani yani arba'u shahadatin inda za a yi rantsuwar ta kasa wannan adadin da Allah ya faɗa li'anin bai inganta ba na hudu ko da makaho ne yana da damar ya yi li'ani wannan shari'a ba ta hana mishi ba saboda la'akari da abin da Allah ya faɗa cikin wannan aya wallazina yarmuna azwajahum wallazina kaga lamiri ne da ya hau kan kowa hatta makaho in yana tuhumar matarsa yana damar da li'ani kama ya ce huli'anul akharas haka nan bebe wanda bai iya magana tunda ya zai iya kwatance ko ya yi rubutu kaga kenan yana iya li'ani shari'a ta yarda da shi duk da cewar a wasu masabobin zaka ga ana cewa baya inganta hakika abinda Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani zahiri dukkan wani aure li'ani yana halatta yana shiga cikin sa in ka dubi kitabul mudawwana na al-Imam Malik mujallal na uku shafin 116 al-Imam Malik ya ce makaho yana da damar yayi li'ani bebe yana da damar yayi li'ani haka nan kurma yana da damar yayi li'ani yana bidayatul mujtahid na Ibn Rushd mujallal na biyu shafin 128 na biyar dole ne a tsarin li'anin da ya zo a cikin Al-Qur'ani. kaga yanda ya zo a cikin shi shine mijin ke farawa kafin matar to ka'ida ne a bi wannan yabda'u awwalan yani ar-rajulu thumma yantaqilu ila al-mar'ati wannan shine mazhaban jumhurul ulama in banda al abu hanifa al abu hanifa yake ganin ana iya cewa matar ta fara amma abinda Allah ya faɗa shine wanda ke kagen zinan shi ya kamata ya fara tabbatarwa sannan ita kuma ta kare kanta kuma shine fi kama da tsari ma na shari'a tunda shi yake korafin matarsa ta yi zina kaga shine wanda zai tabbatar da zinan ko ya karyata sannan ita kuma ta zo ta musanta akan abin da ake zarginta da shi na shida idza lam yahlif zawju idan miji ya kawo ƙara yace yana zargin matarsa da zina a gaban shugaba ko a gaban alkali da aka zo za a yi ne sai ce kai ba zai yi ba to anan kaga kenan haddin kasafi yana hawa kansa haddin kasafi yana hawa kansa don zai koma hukuncin karatun da ya wuce tunda yayi mata kage abinda Allah madaukaki ya faɗa kenan walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da wasu masu shaida face kawunan su. amma abinda Allah ya fara amfani da kalmar ita ce ar-ramyu wallazina yarmuna azwajahum kaga da farko da mijin ya zo da cewar matarsa na zina a wannan matsayi a matsayin ya mata kage ne farko amma idan aka yi li'ani to wannan kagen yana faduwa saboda haka idan ya taho da cewar matarsa ta yi zina bai ba da wannan shaidar cewa ta yi zina ba sannan kuma bai yarda a yi li'ani da matar ba to za a masa hukuncin haddi na kazafi ya mata kazafi kenan amma malamai na cewa za a tsare shi Eh, hatta ya halifa au ya kaziba nafsahu dole sai yayi wannan rantsuwa na li'ani ko ya karyata kan eh, karyata kansa idan yace ƙarya yake yi to wajaba haddul qazafi alai sai amar haddi na qazafi idan yace gaskiya ya faɗa to sai kawo shaidu akai idan ba zai kawo shaidu ba to sai ya rantsuwa na li'ani wanda in ka dubi al-mudawwana eh, mujallal na 116 zaka ga haka to sannan na bakwai malamai na cewa akasarin malaman sunna suna cewa rabuwar da ake yi a bayan li'ani kamar yadda bayani ya gabata rabuwa ne da babu halin gyara wannan auren har abada wanda shi ake kira alfasho la yahtaju ila qada'in baya bukatar alkali ya ce to na kashe aurenku baya ma bukata da zarar miji ya yi li'ani da matarsa sai kowa ya kama gabansa kawai aure ya kare ba a buƙatar wani alƙali ma ya ce ya kashe aure wa annahu la yahillu lahu an yaruddaha ila ismatihi abada wannan matar har abada fa ba za ta dawo gare shi ba wa in akzaba nafsahu koda a ce daga baya ya daho ya ce kai yayi nadama ƙarya yayi koda ya dawo ya ce ƙarya yayi ƙarya ya mata kenan kaga za a mai hukuncin kazafi to koda ya ƙaryata kansa wannan aure da matar da ya haramta gare shi har abada dalili kuwa saboda hadisai da aka samu yanzu kaga ta riwayoyin da muka karanta a hadisin Abdullah bin Umar bayan an gama li'ani sai manzon Allah ya ce musu hisabukuma alallahi ahadukuma kazibun la sabila laka alaiha la sabila laka alaiha hadisin Abdullah bin Umar manzon Allah ya ce wannan li'ani da kuka yi Allah ya sani ɗayanku makaryaci ne to amma dai ba ka da hanyar zama da ita wannan matar har abada a hadisin sahal bin sa'adin shi ma da yake ba da labarin waɗanda suka yi li'ani miji da mata eh, sahal bin sa'adin ya ce fafarraƙa rasulullahi bai na huma manzon Allah da ya raba tsakaninsu sai ya ce la ya mi'ani abadan manzon Allah ya ce miji da matan nan ba za su taɓa haduwa ba kuma ba za su sake haduwa ba har abada a hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace almutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abadan idan mutun yayi li'ani da matarsa to har suka rabu daga wannan gurin to ba za su sake haduwa da sunan aure ba har abada wanda ya zo cikin ta hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace mabati sunnatu fil mutala'inaini alla yajtami'a abadan sunnar manzon Allah ta tafi da hukunci cewa duk mijin da ya yi li'ani da matarsa to ba su sake aure har abada ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma ya ce mabati sunnatu Allah ya yajtami al ne in ka dubi na nailul autar eh, mujallar na da shafin 322 biyu. shaukani ya kawo bayanai da dalilai tun daga hadisan manzon Allah zuwa ga bayanan sahabbai da kulafa'ur Rashidi. akwai ma maganar sayyidina Umar shi ma na Umar yana cewa almutala'inani yufarraqu bainahuma wala yajtami'ani abadan mutanen da suka yi li'ani tsakanin juna miji da mata to ana raba tsakaninsu sannan ba za su sake haduwa ba da sunan aure har abada hadisin sayyidina Umar yana irwaul galil shine hadisi na 2105 so wannan shi ya bambanta li'ani da kazafi shi li'ani da Allah ya shar'anta tsakanin miji da mata ne kadai ba yadda za a yi ayi li'ani tsakanin mace da wani mutum sai dai mijinta idan wani ya yi wa matar aure kage wannan kuma kasafi ne hukuncin kasafi ne ko dai ya kawo shaidu ko amar bulala tamani wanda shine karatun da muka yi amma in miji ne yake zargin matarsa to shine ake li'ani idan ko an yi li'ani ga hukuncin da yake tabbata sannan li'anin nan ba za a yi shi a gida ba abinda muka faɗa wanda ke kuskure da ya yaɗu kwarai tsakanin mutane a arewa za ka samu ana cewa ai idan mutum ya yi zargin matarsa na lalata ko tana masa zargi wai ai auren zargi baya inganta wannan maganar ƙarya ce babu ita a sunnar manzon Allah saboda duk malaman sunna sun ce zargi tsakanin miji da matarsa wannan zargi baya kashe aure amma ba shakka laifi ne haramun ne a samu zargi tsakanin miji da mata duk da cewar bai hana auren ba abin da ke kashe aure li'ani li'ani kuma fa dole a fito a yi shi gaban sarkin gari dole a yi shi a babban masallacin gari dole jama'a su haɗu ga sharuɗansa wannan shi ake cewa li'ani idan an yi shi to aure ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya wani gafarin kurakure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك